وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibnu Affan da ke nan gadon a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau 22 ga watan al-muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da 13 ga watan goma miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara wannan kuma shine darasinmu na ɗari da 117 in tafsirin wannan sura kuma har yanzu muna cikin tafsirin aya ta ɗari da 177 laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib inda yau muke fatan an sha Allahu mu karkara tafsirin ta wannan aya بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashiriki wal maghrib ba wai kawai ku fuskantar da ku juyar da fuskokin ku gabas da yamma shine tarin ne tarin alheri ba walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir sai dai tarin alkhairi ne ga wanda ya imani da Allah da ranar lahira wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi wan nabiyyin da littattafai da annabawa wa atal mala ala hubbihi kuma ya bayar da dukiya wato ya kyauta da dukiya bisa tsananin santa zawul qurba ga dangi makusanta wal yatama da marayu wal masakin da mabukata wabn sabili da matafi wasa'ilina da masu roƙo ko mararata wa fir riqabi da kuma wajen yanta bayi wa aqama salata wa ata zakata kuma ya tsayar da sallah ya kuma bayar da zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da waɗanda suke cika alkawarin da suka dauka wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's da masu hakuri ko kuma musamman masu hakuri fil ba'sa'i a cikin talauci wad dharra'i da cuta ko rashin lafiya wa hina al ba's da kuma lokacin yaƙi ula'ika allazina sadaku waɗannan su ne suka yi gaskiya wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu kiyaye dokokin Allah wannan aya kamar yadda aka sani aya ce da ta tattari jima'ul khairi wato tidin alkhairi matattara alkhairi gaba daya da a ciki Allah subhanahu wataala ya ambata mana abubuwa da yawa waɗanda su ne suke sa mutum ya kasance ya shiga cikin wannan tawaga ta masu gaskiya masu tsoron Allah to mun tsaya akan wasabiri na fil ba'sa'i wanzan ra Allah ce wasabiri na an ce an faɗe shi da wannan siga can an ce walmufuna da walmufuna? kamar a ƙa'idar da aka fi sani shi ne a ce wal sabiruna sai aka yi masa nasaba aka kawo ya wasabirina wanda take nuna wannan nasuba din an yi ta ne saboda a ƙara fito da daraja da martaba ta masu haƙuri da juriya kamar Allah ya ce wasabirina kuma musamman masu haƙuri ce a khussu bil madhi wa thana'i sabirin kuma musamman masu haƙuri haƙuri kamar da muka ce shine mutum ya danna zuciyarsa ya matsa wa zuciyarsa wajen yi wa Allah subhanahu wataala biyayya tana so da ba ta so sannan ya matsa wa zuciyarsa wajen kauce wa sabon Allah da tana so ko ba ta so sannan ya haƙuri ya jure bisa abin da zai same shi na ƙaddara mai daɗi ko mara daɗi Allah ce wasabiri na filba sa'i ubangiji suwanu ala ya ambaci abubuwan da haƙurin mutum yakan bayyana sosai a cikinsu wato idan har zai iya yin haƙuri cikin waɗannan abubuwa uku da Allah zai ambata to babu kuma abin da ba zai iya haƙuri a kansa ba shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ambaci waɗannan abubuwa guda uku ya danganta su da yin haƙuri a kansu sai na fil ba'sa'i da masu yin haƙuri game da talauci fil ba'sa'i domin wanda yake cikin talauci yana buƙatar haƙuri ta fuskoki daban-daban saboda irin damuwa da zai ji a zuciyarsa da kuma damuwa da zai gani a jikinsa ma ba wai a zuciyarsa kai ba kuma damuwa da take ba mai yankewa ba damuwa take mai dorewa to wannan yana buƙatar haƙuri sama da kowa a duk sanda ya dubi masu akwai wanda suke da shi daga irin yadda suke jin daɗi to wannan zai sa shi damuwa hakanan idan ya rasa abinci ko gidansa suka rasa abinci wannan zai jefa shi damuwa haka nan idan ma ya samu abincin ya zanto abincin ba irin wanda yake sha'awa ba ba irin wanda yake so ba ya dai ci kawai saboda ya rayu kaga wannan ma zai sa shi damuwa haka nan in ya rasa tufafin sawa tufafin jikinsa sun sun tsufa amma ba shi da yadda zai canza ko na iyalansa ƴaƴansa wannan zai sa shi damuwa haka nan idan ya dubi 'ya'yan wasu suna makaranta 'ya'yansa ba sa makaranta saboda babu kudin da zai biya musu kudin makaranta wannan zai sa shi damuwa hmm. duk sanda zai dubi rayuwarsa ta nan gaba ya kasa hango wani haske a gabansa wannan zai jefa shi cikin damuwa saboda haka waɗannan wato nau'uka na damuwa da za su tattara a kansa waɗanda ba kaɗan ba da yawa lokacin sanyi ya zo yana tunanin yadda zai tsare kansa da 'ya'yansa daga sanyi yana sa cikin damuwa lokacin zafi da shiga cikin damuwa lokacin ah, da ake cikin wata annoba kudin magani ko wani abu ya sa cikin damuwa sauraka yana cikin damuwa ta ko'ina to irin waɗannan musibu da sukan same saboda talauci saboda rashi ana umartar sai ya haƙuri ya jure ya nemi yarda ya nemi lada wurin Allah subhanahu wata'ala idan ya haka to babu shakka ya shiga cikin wannan tawaga ce wasabirina fil ba'sa'i sa'i. da kuma hakuri saboda wato rashin lafiya rashin lafiya kowace iri rashin lafiya zazzabi ciwon kai ciwon ciki eh malaria duk wani abin da dan adam zai sako shi a gaba ya dame shi na rashin lafiya ta shiga cikin azzarra kullu ma yadurru na insan duk abin da zai cutar da gangar jikinka ka yi haƙuri a kan wannan yana buƙatar ka yi juriya ka yi haƙuri domin wani abu ne wanda zai sa gangan jikinka ta yi laushi ta yi rauni abinda ka saba yi ka kasa kana ganin mutane suna ta kujuba kujuba suna ta kai kawo kai ba yadda za ka yi kana zaune guri guda Ba ka ji daɗin zama ba ba ka ji daɗin kwanciya ba ba ka ji daɗin abincin da za a baka ci ba babu shakka wannan wani yanayi ne dan adam yake buƙatar ya haƙuri kuma idan ya haƙuri babu shakka yana da babban lada a gurin ubangijinsa wa hina al-ba'si da lokacin yaki lokacin da ake cikin yaki babu shakka wannan wani wani yanayi ne babba da yake buƙatar haƙuri wato lokaci ne da wato dukkan wata nutsuwa ta dan adam takan tafi damuwa da fargaba da tsoro da tararrabi zai rufe masa zuciya yana ganin wato kisa yana ganin raunin duka yana ganin rusau yana ganin komai zai iya faruwa gare shi zai iya faruwa ga wani na kusa da shi zai iya faruwa ga masoyinsa duk wani abin da ka sani na kai kawo na nishadi na ainihin jin daɗi yayin da ake ce ana cikin yaƙi baya samuwa wanda duk suka yi rayuwa ko suka ga yadda yaƙi yake sun san irin tsananin bala'in da yake cikin yaƙi to babu shakka idan mutum cikin yana cikin mayakan to sai ya fi kowa kuma ba buƙatar ya haƙurin. saboda shi mayakin ne da shi duk ake wannan fafatawar kullum yana ganin ana mutuwa yana ganin ana jin raunuka yana ganin shi karan kansa wani lokaci tsallake mutuwar tsallake rijiyar da baya yana ga irin waɗannan bala'ai iri-iri ya yi kwana da kwanaki a cikin daji da ya kwana da wato kwanaki baya tare da iyalansa suna cikin tararrabi shi ba cikin tararrabi ya fita ba ya da tabbas zai koma ko ba zai komo gida ba haka wannan yanayi ne da babu shakka yana buƙatar haƙuri to Allah subhanahu wata'ala ya ambaci waɗannan abubuwa guda uku talauci da rashin lafiya da kuma lokacin yaƙi duk wanda zai iya haƙuri cikin waɗannan abubuwa ya iya jurewa ya yi haƙuri kada ya saba wa Allah a ciki saboda Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da talauci ya sa ya rika kwadayin yadda zai samu abin hannun mutane ta kowane hali ya rika kai kukansa da kwarorotansa sabirin wani Allah ya kasa haƙuri ya kasa danna zuciyarsa ya shiga sace-sace ko ya rika ha'inci da cin amana ko ya rika ƙarya ko ya rika algush saboda talauci haka nan idan rashin lafiya ce ya danna zuciyarsa kada ya iya kada ya rika kai kukan Allah subhanahu wataala wajen bayansa ya yi haƙuri da ƙaddarar Allah subhanahu wataala da saukan masa ya zama da zuciyarsa da harshensa yana furta radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula mun yarda da Allah shine ubangiji mun yarda da musulunci shine addini mun yarda da muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo idan a lokacin yaƙi ne zai haƙuri ya jure ba zai juya da baya bai gudu yayin da ake umartarsa da wannan da'a to ba zai bai wa shaidan ba ya gudu ya bar fagen daga wanda yana daga cikin asbarul kaba'ir yana daga cikin almubiqat wa tawalli yawm az-zah a cikin manya-manyan laifuffuka mutum ya gudu ranar yaƙi lokacin da ake bugawa da abokan gaba shi ya samu isla to kaga waɗannan nau'uka ne na kaddara guda uku daman abin da kaddara wato haƙuri nau'uka ne na haƙuri guda uku ko dai mutum ya yi haƙuri ya kauce wa saɓan Allah ya yi haƙuri ya danna zuciyarsa kada ya saɓan Allah kamar wanda Allah ya jarraba da talauci kaga akwai yiwuwar idan ya biya zuciyarsa ya saɓa wa Allah akwai yiwuwar ya sata ya ha'inci ya yi ƙarya ya yi damfara ya cuta ya ci amana saboda ya buƙatar sa ta duniya in ya daure wannan kaga ya daure ya yi haƙuri ga barin sabon Allah haka nan wanda cuta za ta same shi wannan kaddara ce ta ubangiji qada'un ne qadarun ne mu'lim kaga shi ma idan ya haƙuri to ya haƙuri ala qadarillahi almu'lim ya yi haƙuri akan kaddarar Allah mai zafi mai raɗaɗi bai koka gurin wani Allah ba bai je yana raki a gaban wani Allah ba kamar yana kai ƙaran Allah subhanahu wataala haka nan idan gurin yaƙi ne to kaga anan umarni aka yi masa da da'ar ubangiji wannan yaƙin da'a ce ta ubangiji biyayya ce wa Allah ya daure ya cije ya haƙuri ya danna zuciyarsa game da duk abin da yake hangowa ko yake tsoro shi kuma wannan haƙuri ne ala ta'atillah to kaga an samu as-sabru an ma'siyatillah as-sabru an ala al-aqdar al-mu'lima sannan as-sabru ala ta'atillah duk a cikin waɗannan al-ba'sa'i wad wa hina al-ba's za mu ga a na da na biyu Allah ce wasabiri na fil ba a sa'i aka yi amfani da fi wacce take nuna zarfiya to abinda aka ce fi to wani abinda a cikin wani abu fil ba a sa'i wadzar ra'i wa ra'i to kaga a nan abinda ake nunawa shi ne talauci ne wanda ya yi masa katutu ya kewaye shi ta ko'ina ba wai wani rashi ba ne na wani ɗan lokaci wanda daga baya zai samu yana da aikinsa yana da wato albashinsa isasshe to sai dai wani abu ya faru ya cinye wancan albashin kuma wani bai zo ba to ya shiga cikin rashi kaga wannan yana cikin rashi to amma kuma ba wani abu da zai dole ba da zarar wata ya cika aka saki albashi ya ji alat to kuma shi ke nan kuma ya dawo daidai ko ya ba da kudinsa ya je ya sayo ya yi oda yana jiran ta dawo don abin da ke hannunsa ya cinye to kaga dan wannan tsaikon da za a samu zai dan ta buga-buga yana dan kama-kame yana ta bada hakuri a gida to kaga wannan rashi ne amma ba ba wani ne wanda ya bebe shi ba akwai yiwuwar dan lokaci kankani kayan nan su zo ka ganshi kuma kamar ba shi ba to kaga wannan ba talaucin ne ya zage shi ba amma wanda ko ina ya waiwaya talaucin ne kuma baya hango ko baya hango haske da ko ina to shi yasa aka amfani da fi amma wajen wajen yaƙi sai aka ce wa hinal bas ba ce wa fil bas ba saboda shi yaƙi tawari yana da lokaci za a zo a yi shi komai daɗewa zai zo ya wuce za a yi shi kuma za a zo a ƙare taɓa samun yaƙi ba bai zama yana da ƙarshe zai zo ya ƙare saboda ka shi wani ɗan lokaci ne to amma kuma yana da tsanani shi yasa malamai suka ce in ko kula an rattaba an jera abubuwan an fara daga mafi sauki zuwa mafi tsanani in ka duba za ka ga cewa yaƙi ya fi komai tsanani wato tashin hankalin da yake cikin yaƙi ya fi tashin hankalin da yake cikin rashin lafiya a ce ga ka tsamo-tsamo cikin filin yaƙi ana suka ana sara ana harbi ya fi tashin hankali sama da a ce kana kwanci gida kana zindari sannan a ce kana rashin lafiya ba ka da lafiya sai an kwanta sai an tayar ya fi tashin hankali akan rashi akan talauci ka rasa lafiyar ka yafi tashin hankali akan ka abin nan to sai ka fara da mai shi ne talauci duk da in ka duba ba wai mai ba ne duka saboda zai iya kai mutum da kafirci ba mutum bai danna zuciyarsa ba me yasa aka ambace shi nan din ce wasabirin ake fil ba'sa fil ba'sa saboda saboda yana tsananin to amma kuma tsananin duk tsananin in Allah ya barka da lafiyarka to kana da wata ni'ima babba wacce wasu suna nan da ɗumbin kuɗi suna son su same ta ba su same ta sai ka gode wa Allah da wannan ni'imar da tun ka dubi shi ko wannan lafiya yana cikin wani tashin hankali to amma wanda yake cikin yaƙi shi kuma lafiya shi tashin hankali sai wancan da cikin yaƙin duk lafiyarsa duk ƙarfinsa duk abin nan ya zo ya mutu ya zama gawa shi ko yana nan Allah bai karɓi ransa ba don kamar yadda bahaushe ke cewa ita ba mutuwa ba saboda haka sai aka fara minal al-shadid ila al-ashad min al ila al-ashad aka fara da talauci sannan cuta sannan aka ce aka ce wa hinal bas Allah ce to waɗannan ula'ika waɗanda suka sifantu da waɗannan sifofi duka da aka ambata suka sifantu da kyawawan aqidu suka sifantu da ayyuka na ƙwarai waɗanda su ne alamar cewa akwai imani a zuciyarsu akwai kyakkyawar aƙida tare da su wanda su ne za su haskaka zuciyarsu su haskaka gangar jikinsu suka suka ɗabi'antu da halaye na kirki halaye na ƙwarai waɗanda su ne a haƙiƙanin insaniya wanda yake da sifofi da aka ambata na taimako na agaji na taimakawa mabukaci na cika alkawari na gaskiya to babu shakka wannan shine mutum na kwarai Allah ce to waɗannan ulaiikal ladina sadaku waɗannan sune suka yi gaskiya game da sha'anin imanin su domin ayyukan da suka yi ayyukan nan nasu da suke yi masu kyau suna gaskata da'awar su cewa su mu'mini ne domin imani ba kawai mutum ya faɗa da baka bane da duka buri da baka ko na tinkaho na takaba shi mu'mini ne ba wannan bane imani imani ma wa ƙarafin fil wa saddaqahu al amal abinda ya tabbata a zuciya kuma aiki ya gaskata shi game da al al-basri rahimahullahu ta'ala ya cewa laysa al-iman wala bit tahalli walakin ma wa ƙarafin fil wa saddaqahu al amal imani ba cika baki bane ba ado ba ne wani abu ne da yake tabbata a cikin zuciya kuma aiki ya gaskata shi to waɗannan sun yi imanin a zuciyarsu ya tabbata a zuciyarsu kuma ayyukansu sun gaskata su na ka Allah ce ula'ikan lazina sadaku waɗannan su ne suka yi gaskiya waɗannan su ake so kowa ya zama cikin tawagarsu ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya ku kasance tare da tawagar masu gaskiya wannan tawaga ita ce tawaga ta ƙoli, tawagar masu gaskiya shi yasa mu ga almuhajirun da Allah subhanahu wataala ya tashi ba su sifa saboda kasancewa su su suka yi jagaba su ne a gaba sai Allah ya ba su sifar as-sadiqun shi lil fuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana min Allah يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون Allah ya sifanta su yace ulaika waɗannan muhajirun humus sadiquna sune masu gaskiya shi yasa lokacin da ake kiki kaka wajen suwaye za su wato dauki ragaman shugabanci bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam al-ansar suna cewa minna amirun wa minkum amir a samu shugaba daga cikinmu a samu daga cikin ku muhajirun tana daga cikin hujjar da na abubakar ya yi musu cewa Allah ya sifanta muhajiruna da as-sadiqun ya sifanta su cewa su ne as-sadiqun laikum as-sadiqun sannan kuma ya yi umarni da mu'minai su zamo tare da masu gaske wato su zama mabiyansu su zama a cikinsu, cikin su sai walladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sau saboda ka wannan yana nuna cewa al na su ya kamata su jagorancin al'umma saboda Allah subhanahu wataala ya sifanta da waɗannan da cewa su ne masu gaskiya gaskiyar nan ita ce za ta amfani mutum a lahira yau mai yanfa usadiqina sidquhum hadha yawm yanfa yanfa usadiqina sidquhum Allah ce wannan ta ce ranar da masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su saboda babu abin da zai amfane ka a lahira sai gaskiya sannan Allah ce wa ulaika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu kiyaye dokokin Allah at-taqwa shine imtithalul ma'mur wa ijtinabul mahzun mutum ya yi aikin da aka umarce shi da shi ya guje wa abin da aka hana shi ka yi ayyukan da aka umarce ka na wajibi ka kauce wa abin da aka hana ka na haramun wanda ake cewa takawa shi ne a dunkula ka cewa kiyaye dokokin Allah dokar Allah yi kaza ne bar kaza yi kaza din nan ya zama wajibi ne to dole ka yi in ka ki ka yi ka aikata laifi haka nan bar kaza din nan in ya zama hali ne na haramun dole ka bari in ka aikata ka yi ka aikata laifi to masu taƙawa wanda suke yi wa kansu garkuwa suke sanya wa kansu camaki tsakaninsu da fushin Allah tsakaninsu da azabar Allah su ne wanda suke aikata abin da ya zama wajibi a kansu suna barin abin da yake haramun ne to waɗannan abubuwa da aka ambata a cikin waɗannan ayar a cikin wannan ayar sun kunshi duka risalul khairi dukkan wasu ayyuka dukkan wasu ɗabi'u na alkhairi sun shiga cikin wannan sun shiga cikin wannan aya ko dai bi tariqi tadammun ko bai tariqi at talazim, bi tariqi ko dai sun ƙunsa ko ko suna luzumta domin in aka ce walmufu na bi ahdihim da masu cika alkawarinsu in suka ɗauka za su cika wannan addini gaba ɗaya ya shiga nan duka addini gaba ɗaya ya shiga cikin alwafa'u bil ahd domin alkawari ne dan adam ya ɗauka ah, tsakanin shi da Allah alam a'had lakum ya bani adama la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim ce ba mun yi alkawari tsakanina da ku inji Allah ku ɗan adam ba da alkawari ne tsakanina da kuma cewa kada ku bauta shaidan shaidan makiyi ne ko mai bayyana kiyayya ku bauta min ni kadai wannan shine tafarki madaidaici ashe kaga addini gaba daya wanda duk yake shiga ƙarƙashin bautar Allah alkawari ne tsakanin dan adam da ubangijinsa kaga cewa wal mufuna bi ahdihim idza ahadu addini duka ya shiga cikin nan sana waɗannan ibadoji da Allah ya ambata wa atal mala ala hubbihi har zuwa ƙarshe manya-manyan ibadu ne dukkan su manya-manyan ibadu ne an faɗi sallah an faɗi zakka duk wanda zai tsaya da waɗannan ibadu yayi su yadda ya kamata to babu shakka sauran ibadunsa zai iya zai ya saka same shi kuma yana sakaci da wata ibada da cikin ibadun da Allah ya dora masa tunda har ya iya tsayawa da waɗannan manya manya wa atal mala ala hubbi har zuwa wa aqama salatu wa ata zakat to kaga kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah ita ce kololuwar addini wanda duk ya tsayar da sallah to ya tsayar da addini wanda duk ya da sallah to sai ya tozarta abin da bai kai ta ba to kaga fadar ubangiji subhanahu wataala ambatan waɗannan ibadu yana nuna cewa waɗannan mutane za su lizimci abin da yake bai kai wannan ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya sifanta su da as-sadiquna al-muttaquna kuma wannan shaida ce daga Allah subhanahu wataala qul ayyi shay'in akbaru shahada qulillah babu wanda ya kai Allah shaida duk wata shaida da za ka samu wani sati. ba ka samu kamar wanda Allah zai baka ba wannan ya yi shaida wa huwa a'zamu shahidin subhanahu wataala yace ula'ikan alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun idan muka duba waɗannan ɗabi'u duka waɗannan al'amura da wannan aya ta kunsa zamu ga sun tattari dukkan wasu kyawawan abubuwa da ya kamata a ce mutum ya siffantu da su ko wata al'umma sun siffantu da su saboda su ne suke gyara ɗaiɗaikun mutane su ne suke gyara al'umma domin sun kunshi tushen aƙida sun kunshi kuma kyawawan ayyuka imani da tsayar da sallah waɗannan su ne maɓuɓɓugan dukkan wasu halaye na ƙwarai da za ka gani tare da mutum domin da zarar mutum ya zan imaninsa ya kyautata ya gyaru imani ne tsaftace a zuciyarsa sannan ga shi yana tsaye da sallah yadda Allah umarce shi to za ga sauran ɗabi'u shi duk suna baka sha'awa haka nan ba da zakka tun mai mutum ya ba da zakka ko ya ba da dukiyarsa taimako wannan wani abu ne wanda yake jigo ne na ainihin tsarin zamantakewar al'umma sawa'un al'umma ce mai yawa ko al'umma kaɗan zamana akwai taimakekeniya da dukiya hmm. dukkan wani wata taimakekeniya ga mabukata wani abu ne wanda yake ƙara danƙon uwantaka tsakaninsu shi ne ke ƙara danƙon uwantaka tsakanin al'umma kuma maslahohin al'umma su tafi yadda ake so saɓanin idan ya kasance wannan bai samu ba hakanan ba da dukiya domin 'yanto bayi ko 'yanto waɗanda suke cikin wani hali na ƙasƙanci da wulaƙanci a ceto su daga wannan hali a fito da su daga wannan ƙunci. wannan shi ne zai sa a samu yanci a cikin al'umma a samu hurriya da ake magana a cikin hmm. al'umma da zama da kowa ya rika jin cewa shi ɗani bawa ga Allah hmm. kamar da sayyidina Umar yake cewa mata sta'battumun nas wa qad waladatu ummatun ahrara yaushe kuka fa wato kuka fara bautar da mutane alhalin iyayensu mata sun haifo su yaya ba bayi ba to da zai sa mutum ya ji shi ɗa ne shi ne kasance ya fita daga hannun wasu waɗanda suke bautar da shi za a iya kubutar da shi idan bawa ne a fanshe shi ko a bashi kudin da zai fanshi kansa idan wani ne a hannun wasu a matsayin fursuna suna yi masa mu'amala irin ta bayi to a fanso shi daga wannan bautar to kaga al'umma za ta zama al'umma ce wacce take da cikakken yanci cika alkawari da Allah ya faɗa wal mufuna bi ahdi idza ahadu wata ɗabi'a ce da take nuna kamala take nuna cikar mutuncin ɗan adam wata ɗabi'a ce wacce ake so a rika ganinta ta a cikin al'umma domin samun ta a cikin al'umma shi zai sa al'umma nan ta kasance al'umma mai yarda da juna a samu yarda da juna da amincewa da juna domin da zarar ya zamana a cikin al'umma ana wato keta alkawari ana rashin cika alkawari to wannan wani abu ne da zai haifar da rashin amincewa juna rashin yarda da juna idan kuma al'umma ta kasance ƴaƴanta ba sa yarda da su to wani al'umma ce wacce ta riga ta gama ta gama lalacewa al'umma ce da ba za ta taba yunkurawa ba ba za ta taba zamanin ana rayuwa amma kowa bai yarda da kowa ba kowa yana shayin kowa kowa yana zargin kowa to alwafa'u bil ahad idan zama akwai cika alkawari duk wani yarjejeniya dole abin da kuka tsaya tsakaninka da wani ko wasu suka tsaya tsakaninsu da wasu suka kulla to kowa zai kiyaye wannan abu ya ba shi haƙƙinsa babu shakka wannan zai gina al'umma shi kuma haƙuri da Allah ya faɗa wa sabirina haƙuri da ubangiji ya faɗa zai haifarwa da al'umma jarinta jarinta da dakiya saboda haka kowane irin kalubale za ta iya fuskantarsa babu wani abin da zai zo ya sa mata karaya sa zuwa ta sanyi ta kasa fuskantar dukkan wani irin kalubale na ciki ko na waje to wannan ba zai ba wata al'ummar da za ta iya fuskantar kalubale sai in tana da wannan juriya sai tana da wannan hakuri saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wannan shi yasa da Allah subhanahu wataala ya faɗi waɗannan abubuwa waɗanda in ka kula shine dan adam ba zai taba samun kamala ba sai ya samu waɗannan abubuwa haka nan babu wata al'umma da ta samu kamala Ka tsaya da kafafuwanta sai ta samu waɗannan abubuwa da zarar aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to al'umma ta gama lalacewa al'umma ta rushe ba kuma inda za ta je ko yaya take gini to gini take akan ruwa ba zai tsaya ba shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya cike aya da cewa ulaika allazina sadaqu wa ulaika hum muttaqun ulaika allazina sadaqu rabbahum fi islamihim sun yadda cewa wato sun yi gaskiya ga ubangijin lokacin da suka ce su musulmi ne ba sun faɗa ne da fatar baki ba da gaske su musulmin ne sadaku fi imanihim wa da suka kudirce da cewa Allah shi kadai da abin bauta shi kadai da wanda ake rusuna masa abin biyayya sa ido ai masa biyayya ido rufe ka san dalilin da yasa aka saka ko baka sani ba kai dai Allah ne yasa ka to kai da zaka bi suka yi gaskiya cikin wannan aqida sannan suka yi gaskiya wajen fassara wannan aqida ta su ta zama a aikace wai aqida ce wacce kawai tana cikin bakin su ko a zuciyarsu ba amma in ka taho da wato tare da su wajen mu'amala sai ka rika ganin abun bambara kai kuma inda aqidar ta su tai daban inda mu'amala su tai daban duk waɗannan abubuwa da aka ambata a cikin ayar bayan aqida da ta zo sai ka samu cewa su babu su tare da su to babu shakka kaga waɗannan ba masu gaskiya bane waɗannan sadaqu fi imani sun yi gaskiya wajen imanin sun yi gaskiya wajen fassara imanin aikace a aikace a rayuwarsu ana ganin abin ba kawai da fatar baki ba ne waɗannan ya ce Allah ce wa ulaika humul muttaquna waɗannan su ne masu kiyaye dokokin Allah su ne waɗanda suke jin tsoron ubangiji su ne waɗanda suke ƙarfafa zumuncinsu da alaƙa su ko da yaushe da ubangiji su ne waɗanda suke tsayawa su sauke nauyin da yake kansu cikin wato marmari da da annashawa da jin daɗi ba wai suna yin aiki ba ne da Allah ya ɗora musu kamar an tilasta su a suna yi ne cikin nishaɗi to Allah subhanahu wata'ala sai ya taƙaita cewa waɗannan wato in kana neman masu gaskiya masu tsoron Allah to waɗanne ne kawai shi ne ma'ana ula'ikan lazina sadaku wa ula'ikan wani mutaku kamar Allah yana cewa kakka nemi masu gaskiya a ko'ina in ba a cikin waɗannan ba kakka ne masu tsoron Allah a ko'ina sai a waɗannan babu masu tsoron Allah babu masu gaskiya sai a sai waɗannan za mu ga gaskiya ɗin nan ubangiji abin da tsoron Allah ɗin nan ubangiji wata Allah dama ya ce ita ke da ake ba wal akibatu lit taqwa wal akibatu lil muttaqin masu tsoron Allah su ne waɗanda suke masu takawa hatta shi kansa alqur'ani da Allah ya saukar farkon surar nan Allah ya gaya mana cewa babu wanda yake samun shiriya ta alqur'ani sai masu tsoron Allah zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin wato su kadai ne suke samun shiriya ta alqur'ani duk abin da ya zo da shi na shirya shirya dan adam da tsara dan adam da gina dan adam babu wanda zai dace da wannan wato wanda zai iya samun wannan ta goma shi da ya kunsa sai waɗanda suka siffanta da sifa ta takawa ashe kaga masu takawa su ne komai a gurin Allah innal na fi jannatin wa nahar bi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ka karshe tsoron Allah tunan ne zai kai su shiga gidan aljanna idan muka dubi wannan jumla ulaiikal ladina sadaqu waɗannan su ne suka yi gaskiya wa ula'ika humul muttaquna za mu ga jumla ce ismiya jumla ismiya a larabci ita ce jumla da ta fara da suna ba da fi'ili ba duk jumlar da ta fara da suna a ƙa'idar larabci ta fi ƙarfi sama da jumlar da ta fara da fi'ili domin jumlar da ta fara da suna tana nuna thubut waddawam wal istimrar tana nuna cewa abin nan tabbace yake kuma abu ne mai ɗorewa ba abu ne wanda zai zo ya tafi ba kace fi'ili ne to fi'ili yana da lokaci ko dai nan gaba zai zo ko ya zo ko bai zo ba amma shi suna aka ce wannan shi ne wani to hakan yake wannan manomi ne to yana da gonarsa yana da kayan aikinsa yana nomansa wanda ɗan kasuwa ne haka suna shi ke nuna sabat shi ke nuna kuma istimrar saboda ka za mu ga jumla ce da ta fara da suna ula'ika suna ne saboda ka jumla ce ismiya kuma jumla ismiya tana ana kawo ta ne don a ƙara ƙarfafa sifar da aka ta kunsa haka sifan nan da aka ambata ta gaskiya da sifan nan da aka ambata ta tsoron Allah sifa ce da ta lizimci waɗanda mutane sifa ce da suke tare da su dindindin har ko da yaushe babu lokacin da za ka neme su ka same su ba masu gaskiya ba ko ka same su ba matsoron Allah ta zama musu jiki ita ce adansu ita ce komai nasu nasu shi ne ma'anar kawo jumla ismiya sannan wannan home da aka kawo shi ne zamirul fasl damirul fasl ana so ana kawo shi ne shi ma dan a ƙara ƙarfafa magana a ce ba wasu ba bane waɗannan a ce ula'ikal ula'ikal ladina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun wato ba wasu bane masu tsoron Allah su waɗannan ne shi ya sa kawo wannan damiri duk wannan da a nuna maka yadda waɗannan mutane waɗanda Allah ya sifanta da waɗannan sifofi suka tattara dukkanin tarin alkhairi duk wani tilin alkhairi to yana tare da su sun haɗa tsakanin albirru wa taqwa albir saboda gaskiyar da suke yi saboda gaskiyar su suka samu bir suka zama allazina sadaku saboda saboda albir da suka wannan ayyukan na bir ayyukan alheri da suka yi suka zama masu gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ce alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi yahdi ila aljanna hmm. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وانا اتكين حديث البخاري ده حديث عبد الله بن مسعود yake cewa alaikum bisidq ina umartar da ku masu gaskiya ina umartar ina horon ku da gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirr kaga kalmar sidq ta zo wadda aka ce ita ke jagoranci zuwa ga albir kaga tunda aka ce walakin albirra man amana billahi sai Allah ce ulaika allazina kaga da albirru da asidqu wanda duk zai zama mai gaskiya to wannan shine ya cimma mataki na albir wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yatharra sidq hatta yuktaba inda Allah siddiqan mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kuma kintatar gaskiya duk abin da zai yi kokari yake kwatanta gaskiya ba zai ba za a ce ba zai yi kuskure ba wani lokaci zai iya yi kuskure amma yana kintatatta sai dai a matsayinsa na ɗan adam ba ma'asumi ba zai iya kuskure amma da yana kintatatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai an rubuta shi siddiqi a gurin Allah ya zama siddiqi to matakinsa daga annabawa daga kujerar daga kujerar annabawa sai tashi ومن yutai rasula. ومن يطيع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين saboda ya سامو wannan تو to waɗannan sun samu sun hada waɗannan abubuwa guda biyu don haka suka samu abinda Allah subhanahu wataala ya ce duk zamantakewa ya zama su ne aka sa a duk wani gaba kuma duk wata haduwa ya zama na waɗannan jigogi guda biyu jigon albir da jigon attaqwa su ne suke albir ya kunshi gaskiya kamar da muka faɗa zama da su ne suka kafa wannan haɗuwar ce wa ta'awanu ala ku taimaki junanku akan albirri wat dukkan wata zamantakewa da ba za ta gino akan waɗannan tushen guda biyu ba wannan zamantakewar ba za ta ci ko'ina ba wannan tafiyar babu inda za ta za ta rushe wannan abotar za a yi ta kare ba za ta haifar da ɗan ido ba za mu ga don dai Allah ya ƙarfafa lamarin waɗannan wato waɗannan sifofi da ya jingina zuwa ga waɗannan bayan ya kata jumla ismiya ya kawo zamirul fasli shine hope din nan mm. sannan kuma aka karrara ulaika hasawu mm. ulaika alladhina sadaqu wa ulaika hum ana cewa ulaika alladhina sadaqu wal muttaqun amma aka ce wa ula'ika aka sake maimaitawa don dai a ƙara ƙarfafa zancen kuma ya zama na akwai yabo da kirari cikin wannan kamar kowace jumla zaman kanta take kowace jumla tana zaman kanta idan muka lura za mu ga wannan aya ta kunshi rukunan imani guda shida rukunan imani guda shida waɗanda suka zo a cikin hadithu jibril hadithu umar ibn khattab hadisi mashhuri shi da hadisi na biyu a al-arba'un an-nawawiyya ciki ya tambaye shi ba birni anil iman qala an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wadannan sune rukunnan eh, shikashikan imani guda shida sune rukunnan imani guda shida Ka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa sannan da ranar lahira sannan ka yi imani da kaddara mai daɗi da marar daɗi an tambaye ka mai rukunan imani to waɗannan su ne rukunan imani sai idan mutum ya kullace waɗannan abubuwa guda shida yake mumini wannan shine asirin iman idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan rukunai to imanin ya rushe inda zai samu biyar ya rasa ɗaya to wani ya fita daga zama wasa mumini ba zai zama mumini ba haka na aka samu hudu wato aka rasa biyu duk wanda za a rasa daga cikin waɗannan rukunai to wannan babu imani tare da mutum saboda waɗannan suna ake kira al-imanul wajib tilas kowane mumini a same shi da wannan akwai al-iman al a ce to tunda kai imani to ka zama mai kaza a ta faɗa maka ayyuka na ƙwarai wanda rashin waɗannan ayyukan ba zai sa ka zama kafiri ba sai dai a ce imaninka ya ragu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair dayan ku ba zai imani ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa da alkhairi to da za a samu wani mai son kai shi kullun kansa yake so baka in ya ga wani abin alkhairi ba zai so ya je ga dan uwansa ba sai dai shi ya zo gare shi in kuma babunsa zai zo ba sai dai kowa ya rasa to kaga an ce la yu'mina to anan ba imanin wannan da muke magana ba alkanin guda biyar ne ya rasa ba za ka same shi ya imani da Allah ya imani da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar lahira ya imani watakila ma yana karantar da su amma kuma yana son kai to kaga ashe ba asulul iman ya rasa ba ya rasa al’imanin kanin a ya rasa cikakken imani ba ka kafarta shi ba ba ka kafarta shi ba don yana son kai an fahimta to shine ma'anar wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqa ne wanda duk makocinsa yake dardar da shi yake fargabarsa saboda sharrinsa annabi ce la yu'min anan kore imani ba ana nufin wannan rukunnan biyar ba ana nufin imani na kamala imani na wajibi ba mutlaqul iman ba al-imanul mutlaq wannan shine abinda ah, wasu daga cikin karkatattun kungiyoyi ba su gane ba haka aka ce ba yi imani ba sai ce to kafiri ne to wannan aya ta kunshi waɗannan rukunai guda shida za mu ga a cikin ayar ɓarar ɓaro Allah ya faɗi guda biyar a jere walakin nan birra man amana billahi imani da Allah wal yawmil akhir imani da ranar lahira wal mala'ikati imani da mala'iku wal kitabi imani da littattafai wannabiyina imani da annabawa nawa kenan biyar biyar wa aqama salata a biyar imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littafai da annabawa ko eh, biyar biyar sai na shidan ko mm. na shidan shine zai shiga karkashin wasabirina fil ba'sa'i wal dharra hakuri akan ne akan kaddara shi ne al'imanu bil qadari ba to ya shiga cikin wasabirin fil basai wa sarra'i wa hina bas haka duka waɗannan rukunai guda shida sun fito sannan zamu ga ayar ta kunshi dukkan wani nau'i na ibada ibada ko ta zama ibada ce da ake ta da zuci kamar imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littafai da annabawa da da haƙuri wannan duk ibada ce kalbiya hmm. ibada ce ta zuciya akwai ibada da ake yin ta da gabobin jiki da gangan jiki wa qamas salata mm. akwai ibada da ake yin ta da dukiya wa atar zakka dama ibada ba ta wuce ko ne da zuciya ko da gangan jiki ko da dukiya to kaga ayar duk ta kunshi waɗannan nau'uka na ibada gaba daya ah, sannan idan muka duba za mu ga ayar ta kunshi abin da yake da alaƙa da haƙƙin Allah shi kaɗai da abin da yake alaƙa da haƙƙin bayansa mm. imani da Allah da ranar lahira da wani wani yana da alaka da haƙƙin Allah sannan wa atal mala ala hubbihi dawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin wa fil riqabi wa qama as-salah wannan yana da alaka wa fil riqabi yana da alaka da haƙƙin bayansa wal mufuna bi ahli za'a ahadu wanda ya hada duka biyu haƙƙin Allah da haƙƙin bayansa saboda haka zamu ga ayat ta kunshi ibadar da take tsakaninka alkawarin da yake tsakaninka da Allah da kuma alkawarin da yake tsakaninka da bayan saboda haka wannan aya shi yasa shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah yake cewa hadhihi al-ayatu azimatun jalilatul qadri ce wannan aya ce mai girma mai girman daraja min a'zami ayatul qur'an tana daga manya-manyan ayoyin alqur'ani wa ajma'ihi tana daga ayoyin da ta fi kowace aya tattaro abubuwa li amri dini wa fi kowace aya tattaro al'amarin addini haka nan abu sana'il alusi cikin tafsirin saruhul ma'ani yake cewa wala amri man amila bi hadhihi al-aya faqad istakmala al-iman wa nala aqsa maratib al-iqan fi o tabbas wanda duk yayi aiki da wannan ayar babu shakka wannan ya cika imanin imanin sa ya cika kuma ya samu kololuwar martaba ta yaqini kololuwar martaba ta yaqini ya same ta aya ce daya wacce ta hada usulul i'tiqad ta hada takalifin nafsi wal mal usulul i'tiqad ga sunan rukunai gaba ɗaya sun cika na na na akida sannan kuma ga ayyuka da suka shafi gangan jiki suka shafi dukiya wannan shi yake nuna maka ayar ta nuna maka cewa albir addini imani wani abu ne guda ɗaya dunkulalle ba zai karkasu ba ba zai ba ka iya masa gunduwa gunduwa ba ce nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd Allah ta udkhulu fi silmi kaffa gaba daya ka tsunduma ciki ka imani abinda Allah subhanahu wataala ya bashi wannan addressi da albir wani abu ne dunkulalle ya kunshi dukkan wani bangare na rayuwar dan adam ya kunshi dukkan wani bangare na na ibada ba wani abu ne da zai da zai za iya daukan guntu a bar guntu saboda haka ayat ta kasance tana baka a takaice ka fahimci menene ake nufi da musulunci kuma menene tsarin musulunci yake nufi wanda ba abubuwan da ba za su yi ba musulunci ba zai tsaya da kafafunsa ba sai sun tsaya idan waɗannan abubuwa ba su tsaya ba to da saura musulunci bai gama tsayuwa ba to daga wannan ayoyi za mu ga yadda Allah subhanahu wataala yake nufin ya ɗaukaka sha'anin ɗan adam ba ya yi ƙasa da shi ba ya ɗaukaka sha'aninsa ta hanyar nuna masa kyakkyawan tsari wanda da shi ne zai samu kyakkyawar alaƙa da ubangijinsa da shi ne kuma zai samu kyakkyawan zamantakewa da jinsinsa ɗan adam amma idan ka duba rayuwar mutane sai ka kuma ƙara nesantar abin ƙara gujewa abin Allah yana kiransu yana nuna musu gashi yadda abin yake su kuma suna ƙara guje masa don ga wannan babu shakka sai dai ka ta ya harsa ya hasara tana alal ibad ya takaici takaici ga bayi lokaci idan muka duba kuma sai muga ga akwai amal akwai amal dan adam musulmi ba a so ya fitar da ya rai ba san ya fitar da tsammani a hakan ana hango haske na'am babu shakka yadda sunnar ubangiji ta gudana ya riga ya hukunta cewa ba duka ne za su yi imani ba mafi yawan su ne masu imani ba aksarun nasi walau harasta bi mu'mini hmm. mafi yawancin mutane duk iya kokarin ka ba su yi imani ba wanda haka Allah ya faɗa sunna sace haka to amma ta wani bangaren kuma za ka ga suna ta imani yayin da wasu suke ta fita wasu kuma suna shiga a haka wasu suna ƙara muzirewa musulunci a haka kuma suna ƙara fahimta to haka ubangiji sai sa shi mai kira zuwa ga Allah baya baya sanyi dan ya san akwai wanda za su karba ko da ba a karba duka ba to wasu za su karba to kuma ko da mutum ɗaya ne ya karba a hannunka babu shakka wannan ba karamin wato lada da ka samu wurin ubangiji ba a cikin ayar akwai kamar shagube ga alu kitabi wanda suke ta kororotan cewa musulmi sun bar fuskantar baitul maqdis sun da suna fuskantar ka'aba bayan kuwa da sun san suna fuskantar baitul maqdis suke ganin kamar sun bar hanya madaidaiciya to anan kamar Allah yana musu hannunka mai sanda cewa su ne suka bar hanya madaidaiciya domin su ne ba su yi imani da mala'iku duka ba ce walakin da birra man amana billahi wal-kitabi, wal-malaikaci, wal-malaikaci, وملائكته واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بس ba. Sun kuma لائكم wa mutane da yawa ديوا حقوق da yawa daga cikin mutane sun shiga cikin wahala saboda yadda suka tuntar da su ba su cika alkawarin da suka dauka ba su yi hakuri ba sannan akwai har ila yau shagube ga mushrikai su ma wanda ba su imani da ranar lahira ba su imani da annabawa ba ba su imani da littattafai ba kuma suna cinyewa marayu haƙoƙinsu abul hayyan abu hayyan al-andalusi al-garnati mai littafin tafsirin bahrul muhit yake cewa wannan ayar tana nuna cewa idan mutum yana so ya samu tilin alkhairi ko masu samun tilin alkhairi ba za ya samu bane ta hanyar fuskantar gabas da yamma kawai a'a zai samu ne ta hanyar waɗannan abubuwa imani da Allah wanda ahlul kitabi sun samu matsala game da imaninsu da Allah yahudawa sun sifanta Allah kamar wani jiki ne kamar wani mutum ne ma suna sifanta shi da da sifofi na gajiyayyu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya ko ce ce wa qalat al yahudu yadu Allah maghlula eh? duk wannan ko ce Allah ya halitta ya gaji ya halitta a cikin kwana kwanaki shida ya gaji ya huta a kwana na bakwai to kaga wannan duk sun bai da shi kamar su wato jiki ne kamar irin nasu kaga sun samu matsala a cikin imaninsu da Allah sannan su ce uzairu ibnullah wa qalat wa qalat al-yahud uzairu ibnullah nasara su ce kuma isa dan Allah ne ko su ce tarihu salasa to kaga duk sun samu matsala a cikin imaninsu wanda ba su samu matsala a cikin imaninsu su ne mu'minai sannan sun samu matsala a cikin imani da ranar lahira yahudawa duk gaza da suke yi cewa suke lanta masanan naru illa ayyaman ma'duda nasara ko su yadda ma cewa da gangan jiki za a tashi alkiyama ba ruhi ne kawai za a tashi alkiyama da shi kaga wannan su ma sun kafir cewa ranar alkiyama imani da mala'iku shi ma ba su same shi cikakke ba da yahudawa suna keya da jibril kamar yadda muka je a baya Allah ya gaya mana kul man kana aduwan da jibrila haka nan abu na hudu imani da littattafai nasara da yahuda ba su yadda da alqur'ani ba ko yahuda ba su yadda da injila ba imani da annabawa yahudawa kashi su suke yi nawa suka kashi fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum fa fariqan taqtulun sun soki sun soki annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su da su da nasara duk sun soki annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wasu imani da annabawa. ba wanda ya kafirce annabi daya ya kafircewa duka annabawa sannan ba sa bayar da dukiya kamar yadda Allah ya ce kusan masu su suka fi kowa cin riba wa aka akhdhihim ar-riba wa akhdhihim ar-riba wa nuhu an wa aklihim amwalan nasi bil ba hmm. ka kullum cikin yadda za su cuta suke ka duba tattalin arziki na duniya babu wanda ya gurbata harkar tattalin arziki a duniya irin bai hudu irin hanyoyin da ya kawo na cuta ba wai ne ya taimaka ba maganar sai da sallah da ba da zakka wannan ba a yi ba a maganar sun ana maganar yahudu da nasara hmm. cika alkawari wannan sun fi kowa cika alkawari suka fi wato warware alkawari saboda haka duk abubuwan da za a samu albir su ba su da su ka wannan yake nuna cewa muminai su suka samu waɗannan abubuwa da aka ambata za mu ga Allah subhanahu ta'ala ya kaddamar da imani da Allah ya kaddamar da imani da mala'iku sai littafai sai manzanni to Abu Hayyan al yake cewa hikima tabbatar da waɗannan abubuwa mala'iku sai littafai sai manzanni duk da cewa a girman daraja manzanni suna gaba to amma sun zo daga ƙarshe saboda ana maka an tsara maka su yadda abin yake a fili tunda ba zai yiwu ba a isarwa da manzo saƙonsa ya zama manzo sai da sai ta hanyar mala'ika mala'ikan kuma sai ya ɗauko sako saƙo saboda ka farkon abin da za a samu mala'ika sannan a samu sakon da za a bashi sannan a samu wanda za a aiko sakon saboda ka kaga sai a gabatar da wanda shine a buƙatuwar samuwa shine na farko mala'ika sannan kuma abu na biyu shine sakon sannan abu na uku wanda za a aiko sakon shi yasa yazo wal kitabi wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina sannan kuma aka gabatar da imani da Allah ya zama da ranar lahira shine farko sannan sauran suka biyo ba an fara kawo imani da Allah walakin albirra man amana billahi ce wal yawmil akhir saboda dan adam akwai yana da almabda wal yana da kuma almuntaha akwai farko akwai tsaki, akwai ƙarshe farko shine Allah shine ya samar da dukkan wani samanni shine farko kuma shine farko abinda ya kamata ka sani daga sanin sani zaka san duk wani abin da ya kamata kuma ka sani shi ne abin bauta don haka gabatar da shi kaga ana shi ne karshe hmm. don abin da za zaka shine makasudin ka na shi ne samun yarda Allah ranar gobe kiyama don haka kaga aka gabatar da abin da shi ne babban makasudi shine al-maqsud bizzat imani da Allah da kuma samun yarda Allah ranar gobe kiyama wannan alwasat suka zo a tsakiya waɗanda su kuma su ne mala'iku waɗanda suke ɗauko saƙo abinda suke ɗaukowa shi ne littattafai sannan wa suke kaiwa littattafan su ne annabawa hmm. ta waɗannan ne kuma suke samun maslahohin da duka ke samu sai da za ka cimma wancan babban burinka wannan shi ne ƙarshen abinda za mu ambata a cikin tafsirin wannan aya sai kuma a sati mai zuwa insha Allahu inda za mu shiga ayar kisasi bi idnillah abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh